na gaba gaba daga cikin irin waɗannan al'umma da ke tsokaci dangane da kamun lodayin gwamna muhammadu inuwa na jam'iyyar apc a jihar ta gombe shine alhaji ubar ibrahim wadda a kullum yake bin saho al'umma yin wurin yin tsokaci dangane da kamun lodayin gwamnatin jihar inda ya fice al'ummar jihar gombe suka sun wurga sun cabe domin sun gamsu da kamun ludayin gwamna muhammadu inu ya kawo yanzu musamman ma ba da misali da ayyuka na ruwa da ya kaddamar wadda ya ce an kammala zai kawo ƙarshen matsalar ruwa a garin gombe da kewaye ayyuka ne wanda zai amfani mutane a fili ba a raba wa jama'a kuɗi ba a yi musu aiki shine shugabanci to shi ya shigo da dukkan layi guda biyu daga shigowansa akwai abubuwa da yawa wanda ya canju a jihar gombe wanda idan dai za a yi masa adalci dole ne a yaba masa ya ɗauko hanyoyi direct ya ɗauko ɓangaren ruwa ga shi nan ya yi kwamiti na wutan lantarki so duk wayannan abubuwa ne wanda gombe sun daɗe suna bukatar su ba su samu ba sai wannan karan. Alhaji Umar Ibrahim wadda ke zama shugaban kungiyar NATO na jihar Gombe ya yi bayanin cewa akwai bukatar da ke akwai ga al'ummar jihar Gombe su ci gaba da bada dukkanin goyon su ga gwamna Muhammadu Inuwa Haya a kokari da yake na kai jihar ga tudun mun tsira saboda a yace sukan sun kakewa cewa gwamnan jihar ta gombe muhammadu inu haya yana da kyawawan manufofi da shirye-shirye suke da bukatar goyon bayan al'umma domin ba shi nasarar cimma muradansu kazalika ya bi sahun kuma sauran al'umma da ke keɓe kansu daga cikin waɗanda ke cewa malam isa ali ibrahim fantami bai cancanci a bashi mukamin minista ba a najeriya yana mai bayyana cewa isa ibrahim ali fantami mutum ne da ke da jajircewa da kuma ba da gudunmawa wajen ci gaban al'umma don haka ya cancanci wannan matsayi yanzu dai abin jira a gani shine ko gwamnatin da ta gombe za ta tsamo ma al'ummar jihar ta gombe kitse a wuta wajen sabon su da ababen biyan bukata da ribar demokuraɗiyya lokaci da kawai shine zai bada wani ansa muhammad ibrahim fantami labarun ce daga gombe